Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fatan alkhairi ina roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Vandiredi ce, yau maljuma'a Vandiredi ta yi daidai da ishirin da ɗaya ga wata na ainihin wato shidda miladiya 2024. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ƴan uwa musulmi masu albarka wannan bayan Allah da kuke gani guda uku suna cikon mutane guda biyar wa'anda ƙasar Benin ta dakatar wato wa'anda majalisar ceton ƙasa CNSP mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani suka tura su domin kula da yadda za a gudanar da al'amari na mai na Nijar zuwa ga ƙasar China, wanda muke muku bayani a kwanan baya cewa Benin ta kame wa'yannan mutane saboda maƙarƙashiya da lalan manuwa. To, alhamdulillah, jiya dai sun samu shigowa babban birnin ya mai, kuma kun ga mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani da Firimin Ministar Ali Lamin Zain. da ministrori irin su tumba da su modi da sarwan jama'a ga sunan dai gaba ɗaya sun tarbe su a cikin girmamawa saboda sun je ne domin su yi ma aiki kuma aka samu wannan matsala to alhamdulillah tare da addu'o'in bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa sun dawo gida a cikin ƙoshin lafiya abinda muke fata ga al'umma musulmi musamman ma 'yan Nijar waɗanda suke da wutar kishi a cikin zuciyoyinsu a zage damce domin yin addu'o'i har yanzu hukukuwa ta ƙare ba eh nan bayan Allah maƙiya Allah maƙiya addinin musulunci maƙiya Nijar bayan turawan mulkin mallaka irin su Talan irin su Watara irin su Tunubu suna nan dai baya ga Nijar har yanzu ba su saki hannuwan Nijar ba suna ƙoƙarin su ga hayyar da za su iya samu domin su cutar da ƙasar Nijar. saboda haka la haula lana wala quwwata illa billahi bamu da ƙarhi bamu da dubara sai ga Allah mun dogara da Allah mu yi imani da Allah mu yarda da Allah mun ɗoki amana wannan ƙasa ta mu mun baiwa Allah mun ɗoki amana wa'annan shugabanni mu mun baiwa Allah kuma mu yi imani da Allah shine alƙawiyu al'aziz Allah shine mai ƙarhi kuma mabuwayi ba wanda ya isa ya ci galaba ga Nijar tunda muna da Allah a ci gaba da addu'o'i Allah ya tsare ƙasar Nijar, Allah ya kiyaye ƙasar Nijar, duk wanda ya fuskanto ƙasar Nijar da makirci, Allah ya durƙusar da shi, duk wanda ya gina ma ramu, Allah ya kada su a cikin ramu duk wanda ya yi mummunar fata ga ƙasar Nijar Allah ya saukar da mummunan fata a cikin rayuwarsa duk wanda yake ƙoƙari ya ga Nijar ta koma baya a cikin ƙasaisai Allah mai ya maishe shi baya a cikin al'umma duk wanda ya niyya cuta ma shugabannin Nijar da ƙasar Nijar Allah ya cutar da shi da mummuna a cikin rayuwarsa bi rahmatihi ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya zuljalal wal ikram wa'annan shugabanni namu gaba ɗaya masu albarka tun daga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da mataimakinsa Ali Lamin Zain da da ainihin wato ministrori irin su Tumba da Modi da sarwansu gaba ɗaya ga sunan Allah ka tsare muna su Allah mun baka amana su Allah ka kiyaye muna su Allah ka karfafar da su Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Allah ka kiyaye muna ƙasar mu ta Nijar. Allah ka ɗaga darajar ƙasar Nijar. Allah ka daga tutar ƙasar Niger Allah ka kama ma ainihin wato ƙasar Nijar. Allah ka ɗauki kahudun ƙasar Nijar. ka tadiya ta tsaye ta ruga da gudu kamar yadda kowace ƙasa mai yanci take gudu da cinanuwanta bi rahmatika ya arhamur rahim amin so zawon mu Allah ka tsare mu su Allah ka kiyaye mu su waɗanda suke hilin daga waɗanda suke iyakoki suke gadin ƙasar Nijar. sun rai da za su bada rayukan su domin ceton ƙasar Nijar. Allah ka kiyaye mu su Allah ka tsare su Allah ka kare su daga dukkan mummuna duk wanda ya fuskanto su da sharri Allah ka durƙusar da shi duk wanda ya kawo musu hari Allah ka durƙusar da shi duk inda suka kai farmaki Allah ka ba su nasara bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasul rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yau Vandiredi ce 21 ga wata na 6 miladiya Ventikat, Kafin mu shiga a cikin maudu'in mu ko kuma amsa tambayoyi a muka yi addu'a ta musamman ga mu ta Nijar. Domin wannan ƙasa kamar yadda kullum muke faɗa muku tana buƙatar addu'a kuma addu'o'in nan da talakawa suke yi yau da gobe shine yasa Allah maɗaukakin sarki ya buwa yadda wannan ƙasa mai albarka ƙasa ta Nijar domin la haula lana wala quwwata illa billahi bamu da ƙarhi bamu da dubara sai Allah mutanen Nijar sun ce Allah mutanen Nijar sun dogara ga Allah mutanen Nijar sun da Allah shine mai yi su kuma turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa da karnan farauta 'yan siyasa su sun ɗoka a cikin rayukansu akwai wanda yake yi wanda ba Allah ba shi yasa ko da wani lokaci sukan kasa cin nasara a cikin al'amuransu suka kai dare da rana suna haushi domin su ga sun ɓata wannan tahiya ta majalisar munar ceton ƙasa cnsp kenan wannan majalisa ta ceton ƙasa tana matuƙar ƙoƙari wajen ba da gudunma domin ta ga ƙasar Nijar ta dawo bisa ga turba madaidaiciya hayyawa da kowace ƙasa ta duniya mai 'yancin kanta take kamawa domin ci gaban ƙasa da kuma tattalin arziki da talakawan da ke cikin ƙasa dalilin da yasa kuke ganin waɗannan karnan farauta 'yan siyasa suka haushi dare da rana saboda ba su da bukatar su ga canji a cikin rayuwa lokacin da duk suka ga canji an samu canji cikin lamurra na iko da makamantansu na tattalin arziki da kula da talakawa da kaza da kaza to ashe babu radda za su taba zakkuwa su yi muku kuwa su ce muku su masu aiki na kuma ai abin ya tabbata tunda ai lokacin ce muku Nijar ba ta da arzikin da za ta iya biyan ma'aikatan ƙasarta ko ba haka suka yi muku karya ba 'yan siyasa sai an amso kashi 60 daga waje a samu kashi 40 wai cikin gida sai a hada <laughs> duka sai Allah ya karyatar da su ya nuna karya na suke talakawa na aka yi ma haka haka yau gashi wata goma cikin na sha ɗaya tun daga cikin takunkumi har aka fitar da takunkumi Nijar bata kasa biyan ma'aikatan da suke mata aiki karkashin ta ashe wannan shi ya nuna maka waɗannan mutane azzalumai ne maciya amana Allah maciya amana talakawa maciya amana ƙasar Nijar ya za a cewa ƙasa ta Nijar irin ƙasa mai arziki na ma'adani a ce bata iya biyan ma'aikatanta ba kai da kanka kasan da ba gaskiya ne to amma kullum abin da suke so su nuna muku su sayya muku ku sa cikin ku cewa Nijar matalauciyar ƙasa ce wadda ko ma'aikatanta ba ta iya biya saboda haka duk ku dogara da cewa sai ayi muku kaza sai ayi kaza ana ganewa wannan da shi ne suka yaƙe ku amma wannan gwamnati mai albarka ta majalisar mu ceton ƙasa sai NSP musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani da aka zaka kaga sai aka nuna ma mutanen Nijar ba haka nan ne ba kuma duk wani abin da Nijar take kyama wanda turawan mulkin mallaka suke kula da wannan abu suna cin karansu babu babbaka da su da karnan farauta 'yan siyasa Nijar ta kwace wannan abu yanzu kaga abin da dama ya sarwa na kamfanin Orano din na Iranium jiya an fitar da sanarwa cewa Nijar ta kwace lasisin ta daga hannun Faransa wanda dama shine abun da 'yan siyasa suka ɗauki hankalin talakawa suka ce ai an ce an kori turawa a hau ai ga hitan kamfanin orano an fara ginan iraniyan kuma faransa ta kuma wallahi ƙarya na suke wa'annan mutane wa'annan mutane kai wa'annan mutane sun kai la'antattun mutane shi yasa babu cin nasara a cikin al'amuransu saboda ƙarya ce duk abin da za a yi za a shirya ƙarya ne a watsa ma al'umma abinda ake so a ɗauki hankalin al'umma da ƙarya to yanzu dama ƙarya ta rige ta ƙare talakawan ma sun gane maƙaryata na zamna ana suke su shirya magana sai su hito su kama watsawa wurin cin tuwo fadodi da ina da ina suna ta suna hudu ayi kaza ayi kaza talaka sai su ɗauka su ko su ta haushi tare da su to amma su talakawa sun gane maciyata na babu abin da suke so illa rashin ci gaba a cikin wannan ƙasa ta Nijar. to da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi Allah ka daga ƙasar Nijar Allah ka daga tutar ƙasar Nijar Allah ka kiyaye ƙasar Nijar Allah ka ɗaukaki ƙasar Nijar Allah ka kama kafaɗin ƙasar Nijar ka tayashe ta tsaye ta ruga da gudu kamar yadda kowace ƙasa mai ‘yanci take gudu da cinanuwanta. Allah ka kiyaye mana sojojinmu da suke bakin daga. wayanda suke kula da ƙasar Nijar da talakawan Nijar sun da za su ba da rayukansu sai dai a kashe su kake a kawo ga talakawan Nijar Allah ka tsare mu su Allah mun baka amana su Allah ka kiyaye mu na waɗannan sozawa bi rahmatika ya arhamur rahimin mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ka ɗauke sa Allah ka kiyaye sa Allah ka kare sa daga sharrin makiya turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa ya Allah ka cusa masa ra'ayin duk abin da ka san alkhairi ne ga talakawan Nijar ga kasar Nijar ya kasance shine gaba abin da za a aikatawa a cikin Nijar ya Allah ka shafe masa tunani a cikin zuciyarsa a cikin kwakwalwarsa duk abin da ka san zai cutar da talakawan Nijar da kasar Nijar Allah ka shafe masa shi daga tunaninsa da kwakwalwarsa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna rukonka sarkin sarauta kai ne kace a roƙe ka kana karbawa ga mu muna ka matsayin bayonka waɗanda muke kankan da kai gare ka ya Allah Allah ka taimaki ƙasar Nijar Allah ka taimaki shugabannin Nijar wa'anda suke gina ma Nijar ramu Allah ka kaskantar da su Allah ka walakantar da su wa'anda suke gina ma Nijar ramu ko ta hanyar rubutu ko ta social media ko cikin gida ko waje ya Allah duk duniyar da suke karanta alam kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur abinda ishiya ta yi ha'inci na kibtawa Allah ka sani balle abinda a cikin zuciya ya Allah duk inda suke Allah kai ne ka san su Allah ka kaskantar da su Allah ka darkake su darkakewa ya Allah muna kan kukan mu zuwa gare ka la haula lana wala quwwata illa bika ya Allah ba mu da karhi ba mu da dubara sai kai Allah Allah mun dogara gare ka sun dogara ga turawan faransa Allah mun dogara gare ka sun dogara ga ECOWAS Allah mun dogara gare ka sun dogara ga America ya Allah ga ka ga makiya Allah makiya addinin musulunci makiya ci gaban kasar Nijar Allah mun gana ka da su Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allah ka kaskantar da su Allah ka tozartar da su Allah ka maishe su baya a cikin al'umma duk wanda suke fata rishin ci gaba a cikin kasar Nijar Allah ka maishe su baya a cikin al'umma duk wanda yake guri ya ga mummuna a ƙasar Nijar Allah ka sanya mummuna a cikin rayuwarsa duk wanda yake so ya ga bala'i a ƙasar Nijar Allah ka sanya bala'i a cikin rayuwarsa duk wanda yake so ya ga ƙasar Nijar ta koma baya domin ya hito ya yi kuwa ya ji daɗi Allah ka maishe shi baya a cikin al'umma bi rahmatika ya arhamur rahimin mataimakin shugaban ƙasa Ali Lamin Zen yana ba da gudunma da kokari ya Allah ka taimake sa Allah ka tsare mana shi majalisar mataceton ƙasa cnsp allah ka karfafe su da shawarwari masu kyawu wanda za su ciyar da ƙasar nijar gaba da al'ummar talakawan nijar ainihin ministoci irin su tumba da su modi da ainihin wato gwamnoni na jihohi da suke matuƙar ƙoƙari wajen bada da gudunma da saraki da suke ƙoƙari su ma wajen bayar da su domin taimakon addinin musulunci da taimakon ƙasar Nijar ya Allah ka karfafe su Allah ka taimake su Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar a jiya jiya waɗanda ƙasar benin ta kama a talon a an sako su kuma sun shigo a cikin nijar kuma mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani tare da firimin minister da ministerori sun tarbe su kuma an zamna an tattauna bisa ga wannan matsaloli saboda haka talakawa nijar ku ci gaba da addu'a wato waɗanda ƙasashe da suke makota gare mu sun ga Nijar ta kan mahayya ta ci gaba domin talakawa an cuce su an zalunce su 'yan siyasa sun gama kai da turawan mulkin mallaka suna kwashe arzikin Nijar suna batawa yanzu an kawo waɗanda za su ciyar da ƙasar Nijar gaba da al'ummar Nijar ba su bukata su ga Nijar ta ci gaba saboda haka suka ta ɗaukar matakai na ganin sun cutar da ƙasar Nijar duk inda kake cikin gida ko daji mata kuke ko maza na ku ci gaba da addu'a Allah ya daga kasar Nijar Allah ya kiyaye kasar Nijar Allah ya karfafi shugabannin Nijar duk inda kake inda ya musulmi kake na kwarai mai fatan zaman lahiya da kwanciya hankali da arziki mai albarka a cikin ka. to ka ci gaba da yin addu'a ga wannan kasa ta ta Nijar Allah ya wanzar da zaman lahiya da kwanciya hankali Allah ya kiyaye kasar Nijar daga sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa bi rahmatihi ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyim ya dhul jalali wal ikram allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim